malamai daga ɗariƙu daban-daban ne da kuma ƙungiyoyin musulunci a dukkanin jihohi bakwai na shiyar arewa maso yammacin najeriya suka halar a kano domin sauraron jawabi mai kunshe da alƙawura daga bakin ɗan takarar shugaban ƙasar na apc bola ahmad tinubu if allowed to be president Dan Ɗan takarar na APC kenan yake alkawarin kafa hukuma ta musamman da za ta kula da al'amuran da suka shafi matsalolin almajirai a yankin arewacin Najeriya. Yana mai cewa muddin aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa, yayi alkawarin zai yi aiki tare da malaman addinin musulunci domin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar almajirci a arewa. Almajiri system. Baya ga haka Bola Tinubu ya yi alkawarin farfado da masana'antu a Arewa musamman a birni da kewayen Kano. Gwamnan Jigawa Badar Abubakar da ke zaman daraktan kwamitin tallata manufofin Bola Tinubu a yankin arewacin Najeriya na cewa. Suna cewa za a yi gwamnati za ta zama ta mutanen Lagos ba mu zama 'yan kano ba yadda za a yi a zauna da malamin rubada a ci amanar ƙasa ko a ci amanar arewa ko a ci amanar musulunci babu yadda za a zauna da ni a ci amanar ƙasa ko a ci amanar musulunci saboda haka duk wani mai kawo wata magana na cewa za a yi wani abu ba mu a ce ƙarya yake kuma da yawan ku kun san ne kun san ba zan faɗi magana banza ba na biyu ana cewa ba shi da lafiya muna kusa da shi mun san lafiyarsa kalau bayan ta jiki akwai serious mental alertness rawar da malamai ka iya takawa a fagen siyasa da shugabanci shine batun da gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya yi tsokaci a kai a yayin taron wannan kuduri na na sha'awar wa zai shugabancin ƙasar nan domin ƙasar nan ta zauna lafiya a samu ci gaba wallahi wani yana ɗaya daga cikin aikin malami ai siyasa hawa hawa ce ba wai ana nufin sai ka ɗau ce kai ga jam'iyyar ka kare wato takarda ta alamar jam'iyya kana yawo kana cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza ai ba wannan ne kawai siyasa ba wakilai da shugabannin ɗariƙu da ƙungiyoyin musulunci a jihohi bakwai na shiyar arewa maso yammacin najeriya ne suka gabatar da jawabai a yayin ganawar da ke zaman wani bangare na tallata manufofin bola tinubu ga 'yan arewa gabanin babban zaɓe da za a yi a watan gobe na fabrairu idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria